Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya. Baba ya makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Juma'a babbar rana 26 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga harade da kanan labarai. An buƙaci a tsagaita wuta a yakin basasar ƙasar Habasha. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa tambayoyin 'yan jarida a karan farko. Ya zuwa yanzu kuwa an kashe mutane fiye da 320 a Myanmar. kanun labarai kenan. bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji irin matakai da hukumomi a jihar sokoto ke ɗauka na dakile yaɗo wata cuta da ta kunno kai a wata makarantar 'yan mata so cikin makarantar suna nan ana kula da su kuma yarinya ɗaya ta rasu so wanda tun kamin mu samu wannan rahoton ne so da tun da muka samu rahoto the situation is under control a jamhuriyar niger kuma mahukunta kasar sun tashi haikan wurin yaki da cin hanci da rashawa a cikin kasar kawai cin hanci ya kai har cikin ma'aikatu har cikin lakunoni kenan dole ne a tashi a ciwo kai kuma mu muna bayan su ɗari bisa ɗari don a ciwo kan wannan cin hanci na cikin ƙasa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud lalu ke gabatarwa da ma sakonni da kuka aiko mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. wani ɗan majalisar dattawan amurka da shugaban amurka joe biden ya tura ƙasar habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya ya ce ya nemi firaminista abi ahmed da ya ba da umarnin tsagaita wuta a yankin tigray amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa na roƙi da ayyana yarjejeniyar tsagaita wuta da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu abinda firaministan bai amince da shi ba kana na roƙi a samar da yanayin tattaunawar siyasance a yankin tigray don samar da rayuwar siyasa a nan gaba mai inganci. Sanata Chris Coons ya shaida wa manema labarai lokacin wata ganawa a jiya Alhamis. Sanata Coons na hannun daman shugaba Biden ne kuma mamba ne a kwamitin Majalisar Dattawa na harkokin kasashen waje. Bai jima da ya dawo da kasar ta Habasha ba. inda ya je don ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe watanni biyar tsakanin sojojin kasar na Ethiopian National Defense Force da 'yan tawayen tsohuwar jam'iyyar yankin Tigray People's Liberation Front. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban jama'a kana ya ɗaiɗaita wasu kusan miliyan ɗaya. Ma'aikata sun bayyana cewar 'yan gudun hijira da suka arce zuwa ƙasar Sudan da saura waɗanda yakin na Habasha ya ɗaiɗaita sun isa sansanoni cikin wahala da tashin hankali. haka kuma an yi mamata da yawa fyaɗe. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe tsawon sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karan farko tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulkin ƙasar. Taron da ya yi don musanta zargin 'yan adawa da ke ganin cewar shine shugaban ƙasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba. bayan jawabin da ya yi na kankanin lokaci inda ya bayyana yadda gwamnatin sake aiki tukuru don dakile yaduwar annobar corona ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida goma wanda ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya a ranar da yake cika kwanaki hamsin da biyar da kama aiki mafi akasarin tambayoyin da aka yi wa shugaban kasar sun jibanci bakin haure musamman a kan yadda gwamnatin ke yi da yara 'yan gudun hijira da aka zo da su iyakokin ƙasar. Akan abubuwa da suka shafi cikin gida kuwa ya bayyana amsoshin ne ba tare da shiri ba, amma dangane da abin da ya shafi manufofin kasashen waje ciki har da waɗanda suka shafi ƙasar Afghanistan da China da alamar ya amsa su ne yana duba takarda. Biden ya yi magana da tafi ɗaukar hankali akan abin da ya shafi zaben shugaban ƙasar mai zuwa nan da shekaru uku masu zuwa, inda ya ce yana da ƙudurin sake tsayawa takara a shekarar 2024. Amma ya ce ba shi da tabbaci ko jam'iyyar adawa ta Republican da ke fama da matsalolin cikin gida za ta yi tasiri a lokacin. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis an kashe mutane tara a Mayammar a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar. Kwana ɗaya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba wanda kusan ya mayar da titunan wayan a mafi akasarin garuruwan ƙasar. rahotanni da dama na bayyana yadda sojoji suke amfani da ƙarfi don tirsasawa masu zanga-zanga a birnin malwavin da ham'an babban birnin jihar karen haka sojoji sun fada kan wasu da ke juyayi mutuwar 'yan uwansu a fadin kasar tare da samun rahoton wani mutum ɗaya da aka harba kuma ya mutu rahoton kungiyar ta AAPP ya ce sojoji sun kashe akalla mutane 320 a lokacin gumurzun. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe yarinya ce mai shekaru bakwai da haihuwa wadda aka harbe ta a ranar talata lokacin da sojoji suka kutsa kai tsaye cikin gidansu a cewar jaridan Myanmar Now da Reuters. An ruwaito cewar yarinyar tana zaune ne akan cinyar mahaifinta lokacin da sojoji suka shiga gidansu suka buƙaci sanin ko akwai wani daga cikin iyalan da ke cikin gidan. Uban yarinyar ya amsa musu da cewar e akwai, amma sojojin suka ce ya yi musu karya, sai suka buɗe mishi wuta inda suka harbi yarinyar. An jima kaɗan haranje zai shigo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A Najeriya mahukunta a jihar Sokoto da ke arewacin kasar na daukar matakan hana yaduwar wata cuta da ta bullo a wata makarantar 'yan mata har ta yi sanadiyyar salwantar rayuwa. Akan haka ne kuma gwamnatin ta amince da rufe makarantar domin hana yaduwar cutar da kuma kwantar da hankalin iyaye da yaran da suke karatu a makarantar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. a ranar talatar wannan mako ne aka samu bullar wata cuta a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren 'yan mata da ke sokoto wanda kuma ta kama dalibai da dama dr abdulrahman ahmad shine daraktan kula da lafiyar al'umma wanda kuma karkashin kulawarsa aka kai wa ɗaliban ɗauki. guda nawa ce da amai makarantar mata waɗanda duk muka samu an yi roshin some of them to asibitin daji kuma ran da aka kai su ran aka sallame su so bai dunga su je su haɗu da wasu kila suna da sauran ƙwayan cutan ba mu basu suka yi mimplin da sauran ɗalibai ba so cikin makarantar suna nan ana kula da su kuma yarinya ɗaya ta rasu so wanda da tun kamin mu samu wannan rahoton ne so tun da muka samu rahoto ah, the situation is under control laluran mata ne kasan dalibai kuma wata ba sun karatun take ba an kawo ta so za ka ta samun wasu suna zuwa ciki na na ciwo bai ta imma aina auna za mu ga ba amai ba gudana kuma ba evidence na gane ciwon cikin bai dudda da haka dai muna kula da duk wadda ta to cikin ta yana ciwo duk kokarin da ne domin domin ganin ɗaliban ya ci tura domin hukumar makarantar ta hana shiga cikin makarantar sai dai wasu bayanai da na samu daga asibitin sun nuna cewa adadin ɗaliban da suka kama da cutar ya kai kusan hamsin to wani hali ɗaliban suke ciki a halin yanzu dr kulu haruna abubakar ita ce kwamishinar kula da ilimin kimiyya da fasaha kere-kere wadda karkashin kulawarta ne wannan makarantar take allah ya san team of doctors da nurses da aka yi da suka yi timin 24 hours suna aiki mhm. yanzu kusan most of the yaren ma suna responding positively an sallame su sun koma hostel. Wasu bayanai da na samu daga asibitin sun tabbatar da cewa ba wannan makarantar ce kadai aka samu ɗalibai su kamo da cuta ba wadda ke kama da annoba. akan haka ne masu shiri akan lamarin yau da kullun irin farfesa bello dodon bada ke ganin cewa akwai buƙatar hukuma ta ƙara kulawa musamman yanzu da yake an rufe wasu makarantu saboda matsalar rashin tsaro aka haɗe ɗalibansu da makarantun da ke cikin gari dole a samu cinkoso. Ina ma wani lokaci ne muke cikin lokacin zafi ga kuma matsaloli irin na ciwon nan na corona sannan kuma ga fitinu da ke samun makarantun ne waɗanda suke na kwana suna nesa daga birni wasu ana rufe su wasu kuma ana mai da su birni wata lokaci ne inda ki duk yanda al'amari ya taho dole mutane kuma su kuma su kirkiro yanda za su iya rayuwa a cikin irin wannan yanayi da ya taho domin ba daina karatu za a yi ba amma dole hukuma ta zauna da mutane ta yi tunani yaya za a yi shi kasance an samu ba a samu cinkoso ba kuma ba a daina karatu ba. yanzu gwamnati ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko wace irin cuta ce da abin da ya haddasa kamuwa da ita domin kara ɗaukar matakai na gaba wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun annoba ta amai da gudawa har a samu hasarar rayuka abin da hukumomi ke kira ga jama'a da a kula da tsafta muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu. Da sanyin safiyar yau Juma'a cibiyar binciken annobar corona ta jami'ar John Hopkins ta fitar da rahoton cewar akwai mutane sama da miliyan 125.5 da ke dauke da cutar annobar coronavirus a duk faɗin duniya. amurka ta zarta sauran kasashe da masu dauke da cutar fiye da miliyan talatin sai brazil da ke biye da ita da mutane sama da miliyan goma sha biyu da dugo uku daga nan sai india wadda take da mutane sama da miliyan goma sha ɗaya da dugo takwas ko a yau juma india ta fitar da alkalima na fiye da mutane dubu hamsin da tara sabbi da suka kamu da cutar a cikin sa'o'i ashirin da hudu A jiya Alhamis kuwa, Brazil ta ce ta samu adadin sabbin kamuwa da cutar mafi yawa da suka kai mutane 158 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Hukumar UNESCO ta ce bincike ya tabbatar da cewar annobar corona ta shafi yanayin karatun yara sama da yara miliyan ɗari. Adadin yara da ke fuskantar matsalar karatu ya soma raguwa kamun corona. inda aka sa ran adadin ya sauka daga miliyan 483 zuwa miliyan 460 a cikin shekarar 2020 a cewar hukumar ta UNESCO a cikin wata sanarwa. Amma saboda annobar corona adadin yara da ba sa iya karatu da rubutu ya haura yara miliyan 584 a cikin shekarar ta 2020 inda ya karu da fiye da kashi 20 wanda ya warga wargaza ƙoƙarin haɓaka ilimi da aka yi cikin sama da shekaru ɗari biyu. Rukunin farko na rigakafin cutar corona ya isa tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Juba da ke ƙasar Sudan ta kudu a jiya Alhamis. kimanin allurar rigakafi dubu da da talatin biyu na kamfanin AstraZeneca ne suka isa wanda za a fara gabatar da su ga jami'an kiwon lafiya da suka hada da likitoci da su, tare da waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da ita. Ministan lafiyar kasar Elizabeth Auchi, ta ce suna tsammanin isowar ƙarin allurar rigakafin kimanin dubu bakwai da da talatin biyu nan da 'yan kwanaki kaɗan tare da taimakon gidauniyar COVAX. wadda ke agazawa kasashe marasa karfi tare da haɗin gwiwar vaccine alliance da unicef da hukumar lafiya ta duniya who an kafa shirin na covax ne don tallafawa kasashe marasa karfi don samun rigakafin cutar covid-19 ministar ta ce isar rigakafin samfurin astrazeneca babban ci gaba ne akan yaƙi da ake yi da annobar ta coronavirus a sudan ta kudu A gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar sun gana da sufetocin da ke kula da alhakin gudanar da bincike a ma'aikatun gwamnati da nufin tattauna hanyoyin hada ƙarfi domin tunkarar matsalar cin hanci da rubda ciki akan dukiyar jama'a da ta yi kamari a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. La'akari da matsalolin da ke dabaibaye aikin sufetocin gwamnati a yayin gudanar da bincike a ofisoshin ministocin gwamnatin kasar ta Nijar ya sa hukumar halsiya kiran wani taron da ya hada jami'anta da waɗannan sufetoci domin tantauna hanyoyin da za a bullowa wannan matsala da ke mai da hannun agogo baya wajen yakar cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a. Alashi Salisu Ubandoma shine mataimakin shugaban hukumar halsiya. Suna ƙarƙashin fada minista. shi minista shi ne ke ci musu ya je su je su yi su yi abin da yake so shi yake yi wannan akwai tarnaki cikin ta yannan bisa sai an diba wannan zancen bayan wannan kuma babu kaya aiki wanda ya kamata a ce lalle lalle sun shiga aikin su sun yi aiki yadda ya kamata bayan wannan kuma ana musu ɗaukar su kai ne kashi cikin ma'aikata diba ake yi to su ne ke hana a yadda ake so alhali doka ta ba su wannan aiki su bincika su gani su gaya ma gwamnati su gaya ma minista cikin ma'aikatarsa ga abin da ke tahiya ba daidai ba. A ci gaba da karfafa wannan sabon mataki, shugabannin hukumar sun fara hangen kafa cibiyar zuba ido da bin diddigin ayyukan bincike a kowane ofisoshin ministocin gwamnatin wannan kasa. Eh, za mu ci gaba da tattaunawa da su don ganin cewa da cikin kowane ofis na minista an sa wata cibiya wadda za ta kula da wannan aiki ta yi takardu wa'anda za su nuna cewa ga matsalolin kuma ga hanyar za su bi su matsalolin mu tare da su mu zauna mu dibi wa'annan takardun kuma mu nemi kayan aiki za su zamanto kama eh, idanunmu da kunnuwanmu a cikin kowace ofis na minista. Sufetocin sun yaba da wannan yunkuri domin a cewar su mataki ne da zai ba su damar gudanar da aiki cikin nutsuwa ba tare da wani katsalandan ba kamar yadda sufetan kasa Gunabi Adamu ya bayyana. Ita halsiya da mu aikin ya zama so kamar shi zaman guda. Bori guda na aka matsayi. Wallahi mun yi horin ciki tunda mu ma abin ya dame mu don a gyara ƙasa ne. Saboda kawai cin hanci ya kai har cikin ma'aikatu har cikin lakunoni kenan dole ne a tashi a ciwo kai kuma mu muna bayan su ɗari bisa ɗari don a ciwo kan wannan cin hanci na cikin ƙasa a tare da su abin na ƙarfi tunda su duk gudan kasa ta mu ko bakin ministerin ministeroji na muka muka aiki bisa bisa da su a watan jiya hukumar yaƙi da cin hanci ta ba da sanarwar tatso sama da miliyan dubu na sefa waɗanda suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antun gwamnati da masu zaman kansu waɗanda suka hada da kuɗaɗen haraji da waɗanda aka yi rubda ciki a kansu da wata muguwar manufa hukumar ta halsiya ta lashi takobin leƙawa duk inda ya dace domin karɓo kuɗaɗen da aka wawure a matsayinta na mai kare dukiyar ƙasa daga da biro da abokan cuwacuwarsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Juya yake dai na dan samu da wani guri nan daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka. Don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Salih Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku. kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na intanet wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shugaban amurka joe biden na yin kira ga majalisar dokokin kasa da ta samar da dokoki masu sauri kan mallakar bindiga bayan da kasa ta fuskanci wasu munanan hare bindiga biyu a jihohin georgia da colorado a yan kwanakin nan hare da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama to ko wannan kira nasa zai samu karbuwa yau tambayar da shirin na wannan mako zai kokarin lalubo amsa ta kenan sunana mahmud lalo madalla to tun bayan harin da aka kai a wani kantin sayar da kayayyakin masarufi a birnin boulder da ke jihar colorado kwanaki kaɗan bayan wani da aka kai a atlanta da ke jihar georgia hukumomi suka ba da umarnin a sassauta tsayin tutoci a fadar white house a matsayin girmamawa ga mamatan a dai ranar talata shugaba joe biden ya yi kira ga majalisar dokokin kasar da ke hanzarin samar da dokar da za ta tsaurara matakan mallakar bindiga a amurka wacce na ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙwararren turakun demokuraɗiyya da ake lagalaga da batun tsawar matakan na mallakar bindiga. We can ban assault weapons and high capacity in this country once again. Ya ce za mu iya sake haramta amfani da manyan bindigogi a wannan ƙasa tamu. A shekarar 1994, Majalisar Dokokin Amurka ta saka haramci kan amfani da ire-iren waɗannan bindigogi na tsawon shekara goma. wanda wa'adinsa ya kare tun a shekarar 2004 kuma tun daga lokacin ba a sake sabunta ta ba saboda hawa dokin naƙi da 'yan republican suka yi kuma har yanzu akwai wannan saɓani a tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar kamar yadda aka gani a wani zama da majalisar dattawa ta yi a ranar talata don duba yadda za a saka tsauraran matakan mallakar bindigar What happens in this committee after every shooting is Democrats propose taking away guns from law abiding citizens. Sanata Ted Cruz na jihar Texas wanda ɗan Republican kenan yake cewa abin da ke faruwa a wannan kwamiti a duk lokacin da aka yi kisan kyashi shine kokarin da 'yan Democrat ke yi na karɓe bindiga daga hannun fararen hula masu bin doka saboda dama su burinsu na siyasa kenan. To kamar Cruz shi ma sanata Chuck Grassley cewa yi kamar kowane ba Amurke ina tattalin haƙƙina na mallakar bindiga kan batun da suke yi na tsawar matakan mallakar makamai ba mu cika mai da hankali kan yawan amurkawan da suke murar wannan yanci ba sai dai biden ya yi kira ga majalisar dattawan da ta amince da kudurorin dokar faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga waɗanda 'yan democrat suka amince da su a kwanan nan a majalisar wakilai sanata richard blumenthal ɗan democrat ne a majalisar dattawa ya kuma zayyana alfanun tsawar dokokin mallakar bindigar extreme risk laws to prevent suicides, mass shootings, and hate crimes. Protecting domestic violence victims. Ya ce faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga. Saurara dokoki don daƙile ayyukan masu kashe kansu da yin kisan kiyashi da nuna kiyayya Kare waɗanda ake afkawa da samar da wurin adana makamai mara haɗari. Ɗaukan waɗannan matakai ba abu ne da ba zai yiwu ba. To yayin da Biden ke ci gaba da yin kamfen ɗin kawo ƙarshen matsalar kashe-kashe da bindiga. wani abu da babu tabbaci a kai shine irin yadda zai mai da hankali akan wannan batu yayin da yake da wasu batutuwa masu muhimmanci a gabansa kamar na kashe dala tiriliyan uku don samar da ababen more rayuwa ga amurkawa da kuma batun shige da ficen baki a baya dai shugabannin kasa 'yan democrat sun yunkuro amma hakasa bata cimma ruwa ba kan batun tsawara matakan mallakar bindiga ciki har da barack obama wanda ya kokarin samar da dokar bayan wani kisan kiyashi da ya halaka mutum 27 a shekarar 2012 ciki har da kananan yara ashirin shi dai yancin mallakar bindiga ya samu mafaka ne karkashin wata doka da ake kira second amendment a cikin kundin tsarin mulkin kasar amma saboda masu rajin kara wannan doka ya zama abu mai kamar wuya a kawar da wannan doka cikin ruwan sanyi amurkawa dai sun mallaki akalla kashi arba'in da 45 na ɗaukacin makaman da ke hannun fararen hula a duniya inda ƙididdiga ta nuna cewa kusan bindiga ɗari 120 ake samu a hannun kowane tarin mutum ɗari. haka zalika kasar ta amurka ita tafi ko ina samun yawan mace-mace sanadiyar harara bindiga inda mutum kusan dubu arba'in suka mutu a shekarar 2019 a cewar cibiyar kare yaɗo cututtuka ta cdc masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin patsy da kuswara julie latest gresham da kuma Daniel Brown. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa makasance lafiya. To gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar imel. Mai saƙonmu na farko cewa ya yi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ku faɗa wa 'yan kasuwar ƙasanmu Najeriya cewar ya kamata su yi koyi da takwarorinsu na jamhuriyar Nijar wajen rage farashin kayan masarufi a daidai lokacin da watan Ramadan ke karatowa. Karshe nake addu'a Allah ya sada mu da alherin da ke cikin wannan watan mai albarka. Sako daga Comrade Buhari Yahaya guru jihar Yobe. shi kuwa Amadu Abacha Macina shi ma daga jihar Yobe cewa ya yi fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Adalcin shugabanni da samarwa matasa ayyukan yi su ne kadai za su kawo ƙarshen dukkan tashe-tashen hankula da na 'yan bindiga da suka fitintini arewacin ƙasarmu Najeriya. saboda akwai miliyoyin matasa da suke zaman kashe wando a kasar gwamnati ta ki agaza musu wajen ba su jari da samar musu ayyukan yi don su yi dogaro da kawunansu ta bar su kara zube idan an bi ta ɓarawo, ya kamata a bi ta mabi sahu mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi matakin da wasu ƙasashen turai ke shirin ɗauka na dawowa da kasashen afirka da tarkacen kayayyakinsu masu daraja da suka kwashe a karni na goma sha tara da sunan Gadima, ya yi daidai kuma hakan wani abin a yaba ne domin hakan shine adalci sako daga usman shitu mahuta mai wasiƙa ta gaba kuwa cewaye assalamu alaikum muryar amurka muna jajantawa iyalai da 'yan uwan manoma da 'yan bindiga suka kashe a birnin gwari ta jihar kaduna allah ya ji kansu allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a najeriya da ma duniya kan ta baki ɗaya Sako daga safiyanu gumel zangon daura ita kuwa mai wasiƙa ta ƙarshe aishatu muhammad adam matar baffa haruna bajoga cewa ta yi assalamu alaikum muryar amurka yadda 'yan majalisun dokokin jihar borno suka fito suka nesanta kansu da yunkurin tsige gwamna zulum ya nuna cewar kalaman yunkurin tsige shi shaci faɗe ne kawai allah ya muna jagoranci baki ɗaya amin to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. dan majalisar dattawan amurka da shugaba joe biden ya tura kasar habasha a matsayin manzan wanzar da zaman lafiya ya ce ya nemi firaminista abi ahmed da ya bada umarnin tsagaita wuta a yankin tigray amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa kana an ji cewar ajiya alhamis shugaban amurka joe biden ya kwashe kimanin sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karon farko tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulkin ƙasar taron da ya yi don musanta zargin 'yan adawa da ke cewar shine shugaban ƙasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba haka an ji cewar ajiya alhamis an kashe mutane tara a mayammar a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar kwana ɗaya bayan zaman gida da suka yi a ranar laraba wanda kusan ya mayar da mafi akasarin titunan kasar wayam. To ba sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke da agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti. Zaman injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba ya Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.